Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da shan ruwa ga masu azumi, mu kuma barkanmu da yammaci wanda ya daidai da karfe hudu da rabi a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a 22 ga watan Mayu. shekara ta dubu biyu da ashirin wadda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan Ramadan shekara ta dubu da da da arba'in 1441. Yusuf Aliyu Harande ke jagoranta shirin tare da abokin aikina Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin za ku ji cewar kungiyar ƙananan ma'aikatan wutan lantarki na ci gaba da kiran ministan makamashi da ya gaggauta murabus. kana idan muka leka a jihar kano za ku ji irin halin kuncin rayuwa da jama'a ke ciki a daidai lokacin da sallah ke ƙara karatowa haka kuma muna tafe da labaran wasanni a takaice amma duk kamun nan sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri kusan watanni uku da aka kammala yarjejeniyar ficewar amurka da taliban a kasar afghanistan a birnin doha yan jarida da masu rajin walwalan yan jarida afghanistan sun ce an yi waje da su a jerin tattaunawar sulhu tsakanin kungiyar taliban da gwamnatin afghanistan da wakilan kungiyoyin jama'a na kasar masu sharhi sun ce rashin sanya 'yan jarida ka iya raunata nasarori da aka samu a walwalan 'yan jarida bayan yakin da aka kwashe shekaru goma sha tara ana yi kusan shekaru ishirin kenan da aka yi ana gwabza yaki 'yan jaridan afghanistan sun samu gagarumar nasara a tarihi ɗaruruwan kafafen yada labarai sun karu aino a faɗin ƙasar tun cikin shekarar 2011 lokacin da aka haɓarar da gwamnatin ƙungiyar taliban a wani samame da amurka ta jagoranta amma a yau 'yan jarida da dama a afghanistan da jama'an kasar sun nuna damuwa cewa tattaunawar sulhun bai wani tanadi ba ga walwalan 'yan jarida bayan yaki da aka shekaru ana yi a kasar. lamarin da ka iya yin lahani ga nasarori da aka samu a wannan lokaci kafin samamin da amurka ta jagoranta a afghanistan kungiyar 'yan bindiga ta taliban ta haramta gidajen talbijin da kuma wasannin fim babbar ma'aikatar yada labaran kasar ɗaya tilo da ake kira muryar shari'a ko kuma voice of shari'a tana yada farfagandan kungiyar kadai ne ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar india ta faɗa a yau juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da covid-19 a cikin sa'o'i 24 da yawansu ya kai 688 kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya alhamis zuwa safiyar yau juma'a a cewar ma'aikatar lafiyar wannan adadi mai ɗimbin yawan ya kai yawa masu ɗauke da cutar a india sama da biliyan ɗaya a can kasar birtaniya kuma karkashin yaƙi da take yi domin daƙile bazuwar cutar duk wanda ya shiga kasar ta jirgin sama ko da kuwa ɗan kasar ne za a killace shi tsawon kwanaki goma sha hudu matafiya daga kasashen waje kuma za su ba da adireshin masaukinsu domin a rika bibiyar ko suna bin dokokin killacewar inji sakataren arewacin ireland brandon lewis yana faɗa wa shirin labaran sky news ana sa ran sabuwar dokan za ta fara aiki ne a cikin sabon wata cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins ta ce akwai sama da mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar kana sama da dubu ɗari uku da talatin da uku sun mutu da cutar a faɗin duniya ita kuwa amurka tana ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari da yawan kisa amurka na da sama da mutum miliyan ɗaya da rabi da suke ɗauke da cutar kana kusan wasu dubu casa'in da biyar ne suka mutu da cutar sai kuma kasar rasha wacce take ta biyu wurin yawan waɗanda suka kamu da coronavirus da mutum dubu ɗari uku da goma sha bakwai kana kasar brazil tana biye da ita a matsayi na uku da mutum dubu ɗari uku da goma da aka tabbatar da suna ɗauke da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban na Amurka Donald Trump ya je jihar Michigan a jiya Alhamis a kamfanin kera motocin Ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba. Wannan ne ziyara na uku da Trump ya kai a jihar da ake kira da fagen daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaben watan Nuwamba. Sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan aron gama da ya ne da gwamnan jihar 'yar Democrat. a ziyarar da ya kai a kamfanin kera motocin ford na michigan da yanzu yake yin kayayyakin jinyar marasa lafiya shugaba donald trump ya yi bayanai akan aniyarsa ta sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar wannan ziyararsa za ta ƙara bashi goyon baya a jihar da ake kira fagen daga wanda trump ya kusan lashe ta a zaben shekarar dubu biyu da goma sha shida, amma samun goyon bayan nasa yana fuskantar rashin tabbas sakamakon aron gama da trump ɗin ya yi a wannan lokaci da gwamnan Trump da ya nuna goyon bayansa ga 'yan kasar da ke zanga-zangar kalubalantar umarnin da gwamnan jihar Gretchen Whitmer ta yi cewa kowa ya zauna a gidajensa kada ya yi barazanar rike kudaden jihar daga gwamnatin tarayya a kan shawarar da jihar ta dauka na gudanar da zaɓe ta hanyar imel a wannan lokacin annoba yana mai cewa za a iya tafka magudin zaɓe. kasar kenya ta kara kaimi a kokari da take yi na samar da maganin covid-19 a cikin gida cibiyar nazarin magunguna ta kasar kenya wato cibiyar nazarin magani mafi girma a afirka ta gabas tana gwajin ingancin wani maganin gargajiya da ake kira zedupex Binciken maganin jiyan coronavirus da na rigakafinsa ya ƙara kaimi a faɗin duniya ciki har da ƙasar Kenya inda masu bincike suka himmantu wurin samun magani na cikin gida. Dr. Festus Tolo na cibiyar nazarin magani ta kasar Kenya shine babban jami'in kimiyya da ke jagorantar masu binciken akan gano ko maganin itacuwa zai magance COVID-19. magajin zedopec da masu dazali a kenya suka yi shi a shekarar 2015 an yi amfani da shi wurin jinyar cutar kurajen baki da na kan al'aura Tolo ya ce zuwa yanzu shi da abokan aikinsa ba su iya tabbatar da ko maganin zai iya magance coronavirus ba. Duk da kalubalolin da ake fuskanta a wannan nazarin masu bincike a cibiyar Kenya sun a wurin samun magani na cikin gida na COVID-19. Kenya dai tana da mutum sama da dubu daya da aka tabbatar da sun kamu da coronavirus kana tuni wasu hamsin suka mutu da cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya kungiyar ƙananan ma'aikatan wutar lantarki ta ƙasa na ƙara bayyana dalilansu na kira ga ministan makamashi Alhaji Mamman Sale da ya gaggauta yin murabus daga mukaminsa idan ba haka ba za su shiga yajin aikin sai ba ta gani. wanda iya tasu fahimtar suke ganin bashi da kwarewar da ta dace ya jagoranci wannan ma'aikata ta makamashi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta binciko muna musabbabin wannan kiran ga kuma abin da ta haɗa muna. Wannan kira ya zo ne a wata sanarwa da mai magana da yawun ƙungiyar Jo Ajero ya sa hannu. biyo bayan sauke shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki ta ƙasa alhaji usman gur muhammad wanda shugaba muhammadu buhari ya yi kuma tuni har an maye gurbin sa da injiniya sule ahmad abdul aziz a matsayin mai rikon kwarya amma abin da ya ɗauki hankali a wannan sallama da aka yi wa shugaban tcn ɗin shine cewa takardar sallamar bata zo da wani takamamman dalili ba na tambayi masanin shari'a kuma mai fashin baki a al'amuran gudanar da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim ko doka ta amince da irin wannan sallamar sai ya ce. Sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban ƙasa shine shugaban gwamnatin tarayyar Najeriya shine kuma babban jami'in gwamnati shugaba ne mai cikakken iko. To a ƙarƙashin haka ne aka ba da dama a hurumi sashe na 147 da 150 da 174 aka ba shi dama na cewa yana iya amfani da sashe na biyar ma na tsarin mulki ya naɗa mukarrabai waɗanda za su riƙe mashi wurare daban-daban. Mukarrabai mukamai dinnan sun kama tun daga minista tun daga shugabannin hukumomin gwamnati masu karfi har zuwa ma'aikata ma gaba ɗaya na gwamnatin tarayya da kuma na hukumomi da ke karkashin gwamnatin tarayya da kuma kamfanoni na ma'amalar kasuwanci waɗanda suke karkashin hurumin gwamnati to a karkashin wannan shi yake naɗawa amma ta hanyar ministoci minista zai ba da shawara wani kaza ya cancanta a nada shi a nada shi na lokaci kaza kuma a nada to a karkashin haka nan ne ake nada su haka kuma ba laifi ba ne wanda ke iya sanya maka riga idan ya zo ya cire maka wannan rigar. Shi kuwa babban mai ba minista shawara a harkar samar da wutar lantarki Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan ya ce kungiyar ba ta da hujja na yin wannan kira ga ministar. Inda gaske suke me yasa ba su ba da dalilan da ya nuna cewa bai iya aiki ba. Saboda haka wannan dalilan da suka ba da shawaran da cewa minista na makamashin wuta ya yi murabus babu hujja ba su nuna hujja ba ba su ba da hujja ba kuma su suna da nasu muguwar manufa allah kaɗe ya san abin da suke nufi da wannan a daidai lokacin da ake wannan dambarwar majalisar dokokin najeriya ta ce a dawo da kamfanonin wuta hannun gwamnati domin sayar da su bai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba wani abu da ɗan majalisar wakilai injiniya muhammad aliyu dil ya ce za su ci gaba da bincike akan harkar wutan lantarki ne tun shekaru goma baya ina cikin kwamitin da suka yi bincike a kai kuma alhamdulillah mun gano madakala kala-kala to wannan ma ina godiya ga wannan majalisa da nake ciki allah ya sa nake ciki ta tara da ake tunani aka sare kuma za a yi binciken nan don a sake bibiyar abin da ya faru a baya a ga kuma me yasa sa ma ba wani abakai ba kuma ina kyautata zaton kasan nan karkashin jagorancin janar muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa majalisa ba za ta mika irin wancan rahoto a ce ba komai akai ba insha allah amma ga tsohon shugaban hukumar kula da makamashi ta kasa farfesa abubakar sambo ya nazari akan kwato kamfanonin kuɗin wutar lantarkin inda yake cewa in ana so a yi gyara ba wai gwamnati toke sayarwan ne ba a'a gwamnati ta yi gyara ta samo kuɗin da za ta samu ta yadda za ta yi ta samu wannan shares arba'in bisa ɗari sai a samu a biya in aka yi haka gwamnati za ta tabbatar ana tafiyar da harkokin distribution companies yadda ya kamata idan ko gwamnati samu ta biya kashi arba'in bisa ɗari gwamnati za ta iya cewa lallai idan su waɗance 'yan kasuwa sun kawo chairman ko sun kawo managing director gwamnati za ta ɗauki chairman ko managing director ita ma a raba daidai. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin ministan kula da makamashi da ƙungiyar ma'aikatansa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga batun murabus sai kuma na halin da jama'a ke ciki a wasu sassan jihar Kano, wanda bai bambanta da wasu kasashen nahiyar Afirka ba, inda jama'a da dama ke kokawa akan halin matsatsin rayuwa da suka shiga a sanadiyar annobar coronavirus. Koya wasu ke shirin gudanar da bukukuwan sallah a cikin irin wannan halin? Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani. sunana ismail burkila shirye-shiryen sallah ba kuɗi talauci ya yawa wallahi korola ce ta hana mu leburori ne mun rasa leburanci an kule mu manyan da suke bamu aiki babu ai mata na biyu na goma sha ɗaya da ɗinki da tuwon sallah duk da zan musu wallahi ba ni dai ne suna na abdur'uf shirye-shiryen sallah wanda yake da kuɗi ba shi zai shirya ba mu da wannan sallar an ɗaure mu ba a ba mu abinci ba baka fita ka nemo ba to ina za ka samu abin da aka ci ana magana ya za ka samu geran da ka yi kunun da za yi buɗe baki wake ta wani tuwon sallah ko wani nama waɗannan su ne kalaman da ke bayyana halin da talakawa a najeriya za su gudanar da sallar bana saboda yanayin da aka tsinci kai na annobar corona wadda ya ƙara dagula lissafin rayuwar marasa ƙarfi a ƙasar sai dai a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa shi wannan magidancin cewa yake alhamdulillah sallah gaskiya kam ni kam a wannan karnin ba abin da zan ce Allah sai dai alhamdulillah ni ban aiki na bai tsaya ba samu na bai tsaya ba kawai dai mafi akasari abokai da yan uwa da zaka ga suna ta koke-koke shine da mota amma ni dai kan bana cikin wannan layin alhamdulillah dan yanzu fitowa ta ma na zane zakatul fitr na rarraba wanda zan ba makota ko shirye shiryen sallah alhamdulillah yanzu na sai kaji ma zan je in karba an kai dan sai abincin da za a dafa duk da dai sun ce da ni ba su yi don sallah gobe sai jibi nace duk sanda za ku yi gashi nan na kawo kuma ɗinkin sallah yara na ma uku uku ne musu mata na ne musu daidai ni kaina ne hudu halin matsin rayuwa da galibin talakawa suka samu kansu a Najeriya ya sanya su ma 'yan kasuwa na kokawa saboda yanayin rashin ciniki Malam E zango guda ne cikin masu cinikayyar kayan miyar yau da kullum. Sai eh, gaskiya ba irin sauran salloli ba sakamakon yanayin da aka samu na rufe mutane da dan sauransu da yanayin da wayannan matsaloli na rayuwa da suka wa da wayannan cututtuka sun sa gaskiya sallar mu kan mu a duk ba daga kan mu yan kashi zuwa babbar kasuwar duk gaba daya al'amuran hada-hadar ba irin sallolin da muka saba gani a baya ba domin yanzu mun komai ya fara kankama ɗari bisa ɗari to ga munan dai mutane kuma duk jikinsu a sanye dai kasuwa dai ga ta nan dai ba a ce ba to sai dai mai daidai gwargwado dai masu hali masu dai dan abin da mutum zai zo ya dan duba a sai abin da ya dace siya tunda yanzu ba komai suke siya ba za ga mutum ya zo zai ce me ya fi sauki ga dan abin da za a je a dan jujjuya a samu dai akai an gama azumin dai kuma dan yar miyar dai shi ma malam Musa da ke sayar da kaji na cewa ka zo ga yanzu ba sai ko ɗaya ba ba ku dai hannun mutane ka je can ma ka gani za ga mutane suna zaune ga kajin ba a saya to ko me talaka musulmi ya kamata yi a cikin irin wannan yanayi malam Mustapha Muhammad Dan Dube cewa yake abin da ya kamata daman addini tuni ya tarbiyyantar da mu farko hakuri. hakuri shine jagora duk wanda bai samu wani abu wanda kila zai yi wani abu da shi ba a wannan rana ko wannan lokaci ya dauki hakuri shi talaka ba wai kiyayya ba ce daga Allah da ya sa shi ko ya zaɓe shi a cikin wannan halin wannan yanayi da yake ciki wani matsayi ne na daban wanda kila da an bashi wadatar ba za ta zama alheri a tattare da shi ba hakan da ya samu kansa to ya gode wa Allah a cikin wannan yanayin kuma ya hakurkurtar da kansa da hakuri. Malam Mustapha Muhammad Dandima kenan guda cikin malaman addinin Musulunci a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya haɗa mana. A kasar jamhuriyar Kamaru dai bala'in annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruwa tankar gudan zuma a kasar. An da yanzu dai alƙalamin lissafi suka nuni da cewar mutum dubu uku da ɗari bakwai talatin da uku ne dan yanzu haka suke ɗauke da kwayar cutar sannan mutum dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da bakwai ne yanzu haka suka murmure daga cutar ta covid-19 sai kuma mutane guda ɗari da arba'in da shida ne yanzu haka wanda suka kwanta dama da irin wannan kwayar cuta ta coronavirus. Kasar Kamaru dai a kasashen nahiyar afirka ta tsakiya ta zamto cewar ita ce uwa ba da mama kan mafi yawancin masu fama da cutar ta covid-19 dr adamu kasim mai cikin kwakwam ne kan yaduwar coronavirus a kasar ta jamhuriyar kamaru gaskiyanta da yawan mutane sun guji ma likita ba su so su zo asibiti saboda a asibiti dai ake ɗaukar statistic sun koma wurin maganin gargajiya sun koma gurin shan shaye-shaye iri-irin shayi sun koma gurin jijiyoyi iri-iri cin albasa cin tafarnuwa to yanzu nan da yawa duk waɗanda suke wa'annan ba sa cikin statistic abu ɗaya kuma nake son gaya muku da akwai wanda suka isa su samu coronavirus da ba wanda yake nan mai karfi ba ne su warke da ba wanda ya shina su kansu ma ba san wannan coronavirus da ya taba su su ma ba su shiga statistics ba saboda haka matakin da gwamnati ya dauka ya ce a bude gurin shan giya a bude a gurin taro a dinga shakatawa duk wannan wato ya dauki mataki wanda babban ero ya yi wato da bai wannan ba shawo kan wannan irin ero din da wuya wato an riga an tsoma mutane a cikin masifa kenan domin menene domin yanzu yanda magawansu aka kama a asibiti aka ce coronavirus ne a je abin ne suna zuwa da karfi da yaji su kwace gawa ba su rufe jikinsu ba su saka eh, hulan hanci ba su saka glove a hannunsu ba su saka komai su dauki gawa su kansu suna da iyalai su koma gida ba wanka ba kuma su tattaba iyalai duka ya bazu saboda haka kai dai wannan abu ya bazu kamar gwarkwasa ne inda za a yi yanzu a shawo kan wannan abin shi dai a shake komawa baya a sha wuya wato yanzu a yi abin da ake kira complete lockdown wato ko fita hanya a tsayar da sati biyu sati uku da ba wanda zai motsa kowa ya zauna gida ba inda zai yi a rufe gurin aiki a rufe gurin sha a rufe ko ina in aka rufe za a wahala amma me zai faru waɗanda suke da waɗanda suke da ciwon ne a gida ciwon ɗin zai bayyana da kansu za su kira a lokacin za su samu statistics gaskiya a lokacin za su a dauke su a bada magani kada ku manta cewa dewan magani na aiki dewan magani na aiki shaye-shaye ma da yake ƙara kwarzanin jiki na aiki su vitamin c nan suna aiki paracetamol banzan nan da ake sha ina aiki saboda mura ne to amma da akwai mummunan mura da akwai mura da ba mummuna ba covid-19 mummunan mura ne shi in ya gangara cikin fufu ya gangara har ƙasa shi ya kawo yanzu ne aka gane me yake kashe mutane ai shi abin da yake kashe mutane ma ai shi kwaron in ya shiga shi ya saka jini ya dunkulu a cikin fufu ya hana numfashi. Na yi hira da Muhammad Shafi'u mazauni ne a bangaren 'yan awalin kasar sama a garin an da na tambaye shi gashi yadda suke fama da tashe-tashen hankula. Ko ya suke ganin wannan cutar ta COVID-19 ta bangaren nasu sannan kuma ko suna samun tallafi na shugaban kasa bayan kullen da gwamnati ta yi musu a yanzu haka? A zahirin gaskiya mu al'umman garin Baminda wannan cuta ta coronavirus ta kawo mana ci baya a dukkanin wato sha'anin da muke gudanarwa na rayuwa duba da yanayin yadda wato cutan ke a wannan garin ko da dai cutan bata yadu irin har ta kai ga wato an fara samu zaman gida dole ba amma gwamnati ta bada wato wayansu matakai da za a ringa wato kiyayewa wanda al'umman garin bamin da muna kokarin ganin cewa mun kiyaye wayannan dokokin da gwamnati ta gindaya mana saboda gaskiya wannan cutar tun bullowanta muna ji a shauran jihohi yadda cutar take yaduwa amma mu a nan garin bamin da cutar bata yadu har yanayin yadda wato mu al'umman garin bamin da mu ji wato wani tsoro ba duba da irin yanayin yadda wato muka killace kanmu ko da a ce cutan za ta zo to ba za ta yi wato tasiri kamar yadda take a shauran jihohi kamar su duwala da yawunde ba ta ɗaya bangaren kuma muna jin wato tallafin da gwamnati ke badawa cewa gashi an bada tallafi kaza a taimakawa mutane kaza da wurare kaza to a zahirin gaskiya dai mu har a halin yanzu wato ba mu samu wani tallafi da aka kawo mana da sunan cewa gwamnatin kasa ita ta bada da wannan tallafin ba akasari ma wato al'umman cikin garin ne suke taimakekeniya tsakanin su saboda babu wani abin da wato gwamnati ta kada sunan taimako kuma ko da an kawo mu na kasa wato talakawan garin ba min da ba mu samu wa'annan taimako ba taimakon ba ta iso gare mu ba don haka muna kira da gwamnatin ƙasa da cewa in za ta yi taimako ta dinga wato bincika da kuma la'akari da irin yanayin yadda suke taimako ya kamata in za su yi taimako su yi taimakon da zai iso zuwa ga gajiyayyu gajiyayyu da kuma talakawa saboda mu mu ya cancanta a taimaka mawa ba masu kuɗi da wato wanda suke da abubuwan yi bane za a zo a taimaka musu kawai don an taimaka musu mu talakawa ko oho sai dai kuma ta bangaren yan siyasa masu goyon bayan gwamnatin shugaba biya da na tuntubi alhaji ruwan sha rubutu kan irin ko gwamnati na kokari na tallafawa al'umma kuwa musamman a daidai wannan lokaci da mutane suke fama da wannan cuta ta coronavirus wato abin da zan gaya maka cewa dai yanzu duk radiyon da ka bude ko talabijin za a ga cewa gwamnati ya tsaya da karfi da yaji cewa kowa sai ya samu taimakon da aka ba ake bayarwa shugaba ya bada taimako an ji ana rabawa dukkan region goma na komin 360 suke cikin eh, region goma duk ana raba ko wani safiya sai an ji rabu ko da safiya an tura na region region region region ana rarraba dukkan anguwa da kuma dukkan matakin da gwamnati da ya dauke ke dauka kan wannan matakin wannan cuta mai coronavirus cewa kowa yanzu kaga an dan sassauta saboda mutane su yi kuka da yawa gwamnati kuma ya tausaya musu aka dan ce a bude kadan kadan yanzu an bude kuma zama kuma yana zama wani fitina saboda haka yanzu gwamnati na so ya so ma daukan mataki kaga a yawun da yawun da ya ce daga ran monday nan ran da duk wanda aka shi bai saka takunkumi ba za a ɗauke shi ko a mota kake ko da kafa kake tafiya ko a kasuwa kake sai ka je abin da zai fitar da kai wadanda za a kai ka sai ka ka takunkumi ka saka ko na za a sake ka to kuma nan duwala ma shi wannan namu prefen shi ma na na duwala shi ma dauki wannan mataki yace daga wato shi ma lendi kenan sojoji za su yi yawo waje-waje gidan rawa gidan sha shaye-shayen su da suke sha an ga mutane a zaune nan babu wannan abin za a kulle ma wajen gaba daya halin yanzu dai makarantu da tashoshin jirgin sama da na ruwa har yanzu suna nan a kulle amma gwamnatin ta yi kokari na sassauta waɗansu dokoki da ta kakabawa al'umman ƙasar na jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to allah ya kyauta yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya haɗa mana. Thomas sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. haka leda a laligar kasar jamhuriyar kamaru sun fara kosawa kan yadda hukumar wasanni da motsa jiki na kasar ta jamhuriyar kamaru suka taka musu birki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa a fadin kasar baki daya kasancewar irin yadda ake fama da bala'in cutar covid-19 a fadin duniya da ma kasar ta jamhuriyar kamaru musta garba dan kwallon kafa ne a kudar din gama kai ta birnin duwala eh, ni a matsayina na matashi kuma mabocin wasan kwallon kafa gaskiya wannan matakin da gwamnati ta ɗauka Eh, hakikanin gaskiya da shari'ance mataki ne mai kyau eh, duba ga neman wato kariya ga lafiyar al'umma ga baki daya amma mu mabutan wato wasan kwallon kafa gaskiya abin na mutukar damu abin na ci mana tuwa kwarya mutuka domin ba ma samun damar motsa jini kamar yadda muka saba amma lamarin da yi ba iya eh, nahiyar afirka ya shafa ba duk duniya ne ga baki daya na wato dakatar da wasannin kwallon kafa da gwamnati ta yi amma ina kuma nuna kuka na musamman nan kasar kamaru gashi dai ana dab da gudanar da wasan La Liga so ga shi dai lamarin kuma ga yadda duniya take ciki kenan abin da kowa na kyauta da zato kowa na gani kamar bai zai kasance ba saboda haka ina kira ga gwamnati don Allah ta yi duk ya kokari ta san yadda za ta yi ta shawo kan lamarin ta san wato mafita domin a samu a gudanar da waɗannan wasanni ga baki ɗaya. Malam Shafi'u shi ma yana taka leda ne a kulab ɗin Jinamu ta ƙasar Kamaru. A matsayina na ɗan wasan kwallon kafa. a nan kasar kamaru bai dace a ce gwamnati ta bar mu kasafai kawai ba tare da wato daukan wani mataki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa ba ya kamata a ce su yi la'akari da shauran kasashe na duniya yanzu wanda wato aka dan samar da wato wasu hanyoyi da ake dan gudanar da wasan kafa haka ana dan motsa jiki da shauransu to ya kamata a ce sun inganta mana wato harkokinmu namu na kwallon kafa a nan kasar kamar koda a ce zamu tafi wato wajen training in wasa mu samu wato ainihin abubuwa ababen da ake rufe hancuna da shauransu nan to muka samu kamar wannan ina ga zai dace a haka kuma za mu ringa wato ainihin kokari muna wato wasa saboda muka zauna ba ma komai haka gaskiya ba ma jin daɗin yanayinmu da muke kasancewa duba da yadda muka saba kowane lokaci mukan yi wasanni da shauransu haka. Cutar coronavirus dai ta sanya wa kowa da kowa takunkumi a faɗin duniya. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Daga wasanni sai nasihar azumi albarkacin watan Ramadana. Assalamu alaikum sunana Abubakar Muhammad Karami wanda aka sani da Abba. Nasiha da zan ma 'yan uwana matasa a bisa kan azumi. Shi dai azumi ibada ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta tashi a kanmu da mu yi shi kuma ina kokari in wayar da kan matasa 'yan uwana a lalle cewa su tashi da su yi azumi. domin azumi fa ne Allah ya farlanta mana shi kuma duk wanda ya kai shekara misali goma sha biyar sha takwas to Allah ya wazabta dole ne azumi ya waje ba a kan shi sai ya yi shi in ya bari kuma shi da Allah hukuncin shi kuma abin da nake so in sanar da yan uwana dai a tashi kawai a yunkura da yin ibada domin in ka sha wata kwana ɗaya a cikin watan azumin ramadana sai ka biya to yanzu a shekarun mutum da zai yi ɗaya zai yi rama a shekarar mutum da zai yi sha kwana ɗaya ta ina zai iya rama wannan kwanakan da ake shi bari ya sha ɗaya biyu hali huce haka to ina so yan uwana matasa a tashi a kama a yi ibadar wannan kuma akwai yawanci matasa wanda suke laɗewa ba su yin azumi sai su fito wajen tsahin su kamar suna yi amma akwai inda suke zuwa su laɓe gaba ki ɗaya su taru su ci abincinsu su yi komi kuma in sun mutu idan mutane kamar suna azumi to in ma suka yi wannan mutane suka ma suka boye musu to Allah Ubangiji subhanahu wataala yana kallon su kuma azumin nan shine ake ma ba wasu mutane ba ake ma kuma yan uwa na hallo kun ga watan azumin nan wata ne da yan kwanaki talatin tunda a cikin shekara so guda ne wata guda ne ake yi kenan ake samun shi a yi kuma sai wanda Allah ya ba ya dama yake yin shi eh, saboda haka ya kamata mu koma makaranta mu ɗauki ilimi da sauran abubuwa da zai gyara mana addininmu baki ɗaya. To masu sauraro da waɗannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. kusan watanni uku da aka kammala yarjejeniyar ficewar amurka da taliban a kasar afghanistan a birnin doha 'yan jarida da masu rajin walwalan 'yan jarida a afghanistan sun ce an yi waje da su a jerin tattaunawar sulhu tsakanin kungiyar taliban da gwamnatin afghanistan da wakilan kungiyoyin jama'a na kasar masu sharhi sun ce rashin sanya 'yan jarida ka iya raunata nasarori da aka samu a walwalan 'yan jarida bayan yakin da aka kwashe shekaru goma sha tara ana yi ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar india ta faɗa a yau juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da covid-19 a cikin sa'o'i 24 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji abokan mu ɗauke da wasu shirye-shiryen a daidai wannan lokaci muna nika sakon fatan alkhairin muryar amurka ga daukacin ilahirin masu sauraron mu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu da tsarewarsa Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.